على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم الله وبركاته muna cikin fada'ir Qur'an kenan sai ku tabbatar ku kura da hadisan da suka tabbata cikin Buhari Muslim saboda fada'ir Qur'an akwai hadisai da'ifai da yawa mutum zai karu a nan wurin da muke saboda mafi yawa fada'ir Qur'an da'ifi ne kamar karatu waka in ka karanta ka samu kudi duk waɗannan suniya ne da a saya fahimci menene fadail qur'an to fadail qur'an da asbab nuzul su yi yayi bayan da yawa kansu ya kamata talibin ilimi sai menene fadail qur'an mafi yawa ana kawo fadail qur'an wanda ba bas da asali a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda yake kiro wannan fadail qur'an ana mutum ne wanda shi kansa ya nasanta ya ce na ji maku su dubu ne da malamai suka yi da shi maryam ana kira abu mai yake cewa mutane ne suka shagala da littattafai na abu hanifa da wani kawo kilo kala shi ne na yi ajiye hadisi domin mutane su da na ji fadayin Kur'an da mutane su dukuma zuwa karatun Kur'an shi sa na ajiye hadisi fadayin Kur'an da yawa da kansa ya fada ya ce hadisi dubu ne ya ji su sa aka ba yadda za a mu ci gane shi biyu irin waɗannan buhar da musu zai tace su shi da kansa ya fada wace babu kana jibril ya aridul qur'an ala nabi sallallahu alaihi wasallam cewa kowane ramadana na jibirin ikan zo tilawa tare da manzan Allah bijir masa a karanta abin da ya sauka shekara da shekaru da ya wuce a karanta har ramadan ya kare manzan Allah kuma yana alhali na itikafi to shi yake ce kala masruk wannan mu'allaka ne wanda buhari ya kawo shi bi tamamihi cikin alaman huwa amma ya kawo shi ne mu'allaka nan shi masruk shi ne ibn ibn agda alhamdani alkufi tabi'i ne sikka ne kala masruk an aisha cewa radiyallahu anha an fatimata alaiha salam an waito daga na fatima asarra ilayya nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya taba gaya mata sirran anna jibril ya gaya mata cewa jibril yu'ariduni bi qur'an kulla sana yace kowane shekara shi na jibril shi igo mu karanta qur'an tare da shi wa inna aradani am marratin amma wannan shekar mu an biya mana qur'an su biyu wala urahu bana gani wannan aikin ila hadar ajal shi ajalina na ne kusa domin na fatima ta fara da kuka don manzo Allah ya gaya mata abu ne karara to wannan na Aisha ta yi ta yi a gaya mata shi da bayan manzo Allah ya rasu ne na Fatima ta gaya ma na Aisha don sirri yace ajal ne ne kusa saboda ganga ga shekara su daya ki mimita amma shekarar nan an gama qur'ana ta bita ana ta an gama to kuma haka aka yi daga ramadan shawwal zulqaida zulhijja muharram safar rabiul awwal ya bar duniya hmm. yace hadathana yahya ibn ibn qaza hadathana ibrahim ibn sa'ad an zuhri an ubaidillah ibn abdullah an ibn abbas radiyallahu anhuma qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam ajwad nas bil khair da manzo Allah ya fi kyautata ma mutane da kyauta ya fi alheri fiye da kowane bani adama ban kasa wa ajwad ma yakunu fi shahr ramadan amma yayin da alherinsa ya fi yawa karuwa fiye da kowane lokaci a watan ramadan ne da mai li'an jibril kana yalqahu fi kulli laylat don jibril yana haduwa da shi kowane dare fi shahr ramadan hatta yansalih ya aridu alaihi rasulullah qur'an har ramadan ya kare yan sarika kenan ina zo ina biya manzo Allah qur'ana ta kara fa idza lakiya jibril inda jibril ya ya ga manzo Allah sun hadu suna karatu to shi kuma manzo Allah fuskanci lahira baki ba da duniya ke tattare da al'umma ba yanzu duniya ya ga mala'ika kuma na tilawa ana karatun qur'ani shi ga wannan rayuwar an kara ma koma wurin Allah baki ɗaya fiye da kana da bil khair yace wannan lokacin kuma shi alherin sai karu fiye da mirihir mursala da iskan da yake kadawa kafin a samu ruwa mursala an wasafa shi ne saboda ba kowane iska ne yake kawo ruwa ba amma arihi mursal shi ne yake bishara kafin zuwa ruwa ma'ana ana ce a ta iskan da yake ba da bishara kafin a samu haɗari to an numa zan laifi wannan iskan wannan ku ga yadda iska yake zuwa da yake shine mukaddima kuna daga cikin tashi hankali babu ruwa sha samu iskan da zai baku bishara na zuwa ruwa wani iska ya kuke jinsa shi zai kawo hadari to wallahi manzo Allah wannan lokacin ya fi wannan iskan bishara da alheri to saboda kowane iska ikan kasance imma iska ya zama asara ce da za a samu al'umma zai samu to amma arihin mursal shine wanda yake gabata kafin a samu ruwa bishara wanda Allah ya wasafa Qur'an ce wannan iskan kan zuwa ne a bada bishara kafin zuwa ruwa to shi ke aka wasafa nan cewa wannan iska mai bishara ce to wannan duk isharan da zai bayar da kuma ruwa alherin ruwa duk alherin da ke kuce ruwa wannan alherin bai kai annu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ramadan ya kuma yana gini na karanta masa qur'ani to wannan yana nuna ma cewa ramadan abubuwa biyu manzo Allah ya sa abubuwa uku inda ya kamata mu kula da su itikafi mutum na da dama tilawan qur'ani yin sadaka wannan shine abin da manzo Allah ya sa shi a gaba fiye da kowane irin aiki a cikin mutanen Ramadan Allah ya sa mu dace yake cewa حدثنا خالد بن يزيد حدثنا أبو بكر an abi husayn an abi salih an abi hurairah radiyallahu anhu qala kana ya'ridu ala nabi sallallahu alaihi wasallam qur'an kullu am marra kon shekara su daya ake karanta a cikin watan ramadan ake karatun sa fa arada alaihim marratain fi am alladhi qubila fi shi yayi shekaran da zai karbo ransa Allah zai karbo ransa shi ya biya masa su biyu wa kana ya'takif manzo Allah kana yana itikafi kullu am ashara kowane itikafi kwana goma yake yi fa ta kafa ishirin fi amin lezi kubi da la shi itikafi shekara kwana ishirin a wannan shekara ma'ana ya nuna cewa kowane kwana goma shan soke qur'ani iya tilawan kenan manzala ya itikafi kwana ishirin <coughs> na daga wata yana kai ishirin ya shiga itikafi bai fita ba shi da bin wata ku duba inda ake yi da ibada to amma nan zai wuce mu a nan mutum ma bai ma san alherin da ya yi ba in ma kaso yana hayaniya ko yana gida kuma san bai za a yi ba kuma ina neman maula ko gashi dan bai saya abun kirki har abun ya wuce masa ba balbu qurra'i min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qurra wanda sun zama makaranta a tun lokacin zan mai ba su shaida cewa su ne masu karatun qur'ani kuma da wanda suka haddace qur'ana wannan lokacin sa shake kira qurra mahaddata wanda suke da mutunci mahaddata da wanda ba sa ci da Qur'ani wanda suke karanta Qur'ani ba san abin da suke ciki ba ba irin su bane yanzu ka ga mutum Allah ya bashi mawhiba na Qur'ani amma bai san manan ko ɗaya a ciki ba yanzu Allah ya bashi Qur'ani amma da wannan Qur'ani ke sihiri da wannan Qur'ani ke hada shi da suna ajanu, da wannan Qur'ani ke malantaka na shirme yace hadathana Hafs ibn Umar hadathana Shuba an Amr an Ibrahim an Masruq ذكر عبد الله بن عمرو وعبد الله بن fakala la azar uhibbuhu masruku ya e, e, shi abdullah zakara Ibnu amr ne shi ne yati na ambaci zakara nan shi abdullahi ibn amr shi ne ya tunatar da abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud nan shi ne maf'ul bihi ma'ana abdullahi ibn amr wata ne ya tuna abdullahi ibn abbas irin matsayin da Allah ya bashi shi ki fada ma'ana dan wanka an baci shi alheri shi wata na kai ma kana tuna alherin da aka faɗa masa kana kana yabonsa kana son sa ba wanda kake jin hasada kana kyashin sa don Allah ya baka dan wanka kuma ka kuduta zuci shi ka nuna masa ko ka goge shi ko ka zure shi ko ka ce duk abin da ke kiryan don hasada a'a waɗannan sun ji a bakin shugaban talibai sallallahu alaihi wasallam ina yaba Abdullahi Mas'ud dan haka su ma suna son sa zakara Abdullah ibn Amr Abdullahi ibn Amr shine wata ne ya tuna Abdullahi ibn Abdullahi ibn Mas'ud ya tuna shi yake fada da alherin sa fa qala shi yace shi Abdullahi ibn Amr la azal uhibbu yace ban gushi ban na so bawa Allah ina son dan wana Abdullahi ibn Mas'ud ina kaunansa ina begensa saboda me samitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa khudhu qur'ana min arba' ku rike Qur'ani ku je ku biya Qur'ani ku doki Qur'ani a biya muku Qur'ani ku ji Qur'ani a wurin mutane hudu farko min abdullahi bin Mas'ud yace abin da yasa nake son sake. manzal mangal ne an bace shi da lahar yare da mu ne sha sai da za a nushe wannan hadisin ma ci ai ba fara ma ba ma fara ba yanzu yanda wancan suka hada Qur'anin gardawa sai ga fitina tsakanin su da jefe-jefe da iskanci da jefe-jefe da adawa wani dan wansa man ya dauko Qur'an zai karanta ba zai gani ba an masa sihiri kawai ko ina jin haushin sa muna da wani yanzu yana kusa da mu a nan baya gaida mutan haka za ka yi wuce na rike tarbi kuma baya sallah tare da jama'a wai ma ka ga ya fito yana neman kwangila ya wuce a ce ya samu a yi karatun a sauka Qur'ani dari ko abin da kullun nan zai wuce ka gani ko ba zai na zai wuce ina wani dan wan ya wani abu makoci ne hana shi ma diba ruwa shi dai zai wuce ba salama ba komai abin da yake a gaban sa ya ji a sauke Qur'ani san kudi sa kuma baya sallar tare da jama'a na gan kowa arne ne eh, na gan kowa arne ne kuma ba san ko in ka ce me ake nufi ƙur'ani bai san komai ba ya haddace shi ringa sayar da shi ya ringa iskanci da shi ya ringa tibbu da shi in ma ba ma addini bai masa addini sallama ba zai iya ba mun makasa gane yake cewa ina son Abdullahi bin Mas'ud wa Salim ina son Salim ina kaunansa ina kaunan Salim Salim ibn Ma'kan ina kaunansa shine Tisal ibn Ma'akal ina kaunansa tunda manzo Allah ya ambace shi yana daga cikin wanda a doke qur'ana a gunsa sheti menene kuma Salim ibn Ma'akal shine Maula Abi Huzaifa ku karasa Salim ibn Ma'akal Maula abi huzaifa su ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya ya ambace su sheti wa mu'az bin jabal wa ma adraka mu'az bin jabal lokacin matasa ne tun shekara goma sha ne don manzo Allah ya bar duniya Mu'az ya rayu bayan sa dudu du shekara Mu'az bai wuce shekara 34 bai bar duniya baki ɗayan sa shekara 34 Mu'az ya yi duniya nan ku je sai da zuwa shine gwamna manzo Allah ya tura shi a farko zuwa kasan Yaman ga matashi kuma ga Qur'ana kai ka gani yanzu mai shekara talatin yanzu ai bai gama biyu ke ba tuku bai gama ba ina hamma a biyu ke da zai samu kudin da zai samu kuma ya wuri ina nan zage-zage ko ya gama nan riga ma bai samu aiki ba tuko ina nan bai ma gina wani alheri ba shi ke so a mashi alheri to shi har yanzu shi a bashi a masa shi bai ma tuna alherin ba man bai sa ba ya gama ya aure to talauci ya tambare shi a nan wurin ina nan dan albashi ba zai fito da mutum mutum ba albashi ne kullum miskina za mata raban dan mai albashi shi sa malaman sojiya sun yi fatawa duk mai albashi ya bashi zakka ka'ida duk mai albashi a bashi ko ma waye albashi mi shan bashi zaka shan bashi zaka mai albashi nawa zai kai mai in bai hada da tsada ba bare wannan nan masu barayin da sun sun kewaye mun yanzu shi ga mutum yana aiki yana aiki albashi wai gina ma kike gida da katun mota nawa ke biyan ka yake cewa wa ibn ubay wa ibn ubay ubay ibn ka'ab da waɗannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a karatu a duk Qur'ana a gare su waɗannan a Qur'ana a gare su hmm. shi Mu'az ibn Jabar ya mutu cikin khilafa Umar radiyallahu anhu to shi Ubay ibn Ka'ab da Abdullahi Mas'ud sun mutu lokacin khilafa na Usman shi sa kake ganin. nawa ke nasu ka tafi eh saura kwaya daya to abin da ya sai ta da hankali ce a hada qur'an ke shi sa abin nan aka yi eh daga fatra manzo Allah zuwa shi Usman duk uku sun tafi su kuma na aka ce a dauke qur'an shi mu'azu ya mutu da wuri eh abdullahi bin mas'ud kuma yana kufa ya mutu kuma bai ya mutu shi ubay ya riga su ya ma'az ya riga su shi lokacin khilafa umar ya mutu a kasan a kasan sham shi ya mutu eh gashi ne ubay da dablem masu duk sun mutu lokacin khilafa usman Allah ya ji kansu hmm. wanda ya yi jinkiri kawai a cikinsu shine zaid bin sabit shine wanda ya saya shi kuma shi ga Qur'an ga abubuwan nan shi bai hada Qur'an ko ya hada kafin manzan laifin duniya shi ya hada yake cewa haddathana Amr ibn Hafs haddathana Abi haddathana Amash haddathana Shaqiq ibn Salama kala khatabana abdullahi ibn ya abdullahi ibn ya mana bayani fa kala wallahi laqad akhadtu min fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce na doki qur'ana bakin manzo Allah bid'a wa sab'ina sura sura 79 na ba gane don bid'a daga uku ne zuwa tara wallahi laqad alima ashab nabi sallallahu alaihi wasallam yace ba lifari ba sabai manzala sun sani anni min alamihim bi kitabillah na fi su sani littafi Allah wa ma ana bi khairihim amma ba ni ne na fi su ba kaga insafi to mu abin da ba ma ganewa mu ci ke asada dan Allah ya baka ilimi bai ce sauran da ba samu wannan karatun ba kafi su ba la'alla karatun da aka baka baka aiki da shi la'alla karatun da ake ba alherin ta tare da kai ba to koyaushe na Allah ya ba wani ilimi babu shakka inda ilimin da yake aiki da shi ne to ka yi gifta menene gifta ka sa ran Allah ke ibaka kai maka yi wannan aiki amma kar ka masa hadara an asada Allah ya kaudi nasa ibaka kai haka ne mai dukiya Allah ya bashi dukiya inda yana amfani da wannan dukiya ka masa gifta cewa Allah ya baka kai maka yi wannan amma ba Allah ya ba mutum shugabanci ko Allah ya ba mutum dukiya ya bashi ilimi kawai ya sha kenan zai shiga aljanna abadan ka ga abin da ba wanda ya faɗa ya ce na ce na fi su hadda wa ma ana bi khairi amma ba ni ne fiye su ba na hadda qur'ani amma ko wanda ya fi na cikin su ni ba komai na cikin su game da Abubakar game da Umar game da Usman game da Ali ban kai su ba amma na ce qur'ani so kasance Allah ya baka wani abu ka ce ka fi kowa ba zai ba abin da ba ma ganewa kenan shi sa ake masa awaki ke alheri dan wanka ina mushi ka ta jin haushi sa yace kala shaqiq ruwayan shaqiq shaqiq ibn salama shi yace fa jalastu fi halq shi na zauna halkan da ake karatu asma ma yaqulun inji me za su ce abinda yake yi fa ma samitu raddan yaqulu ghayra zalik ban ji wanda ya masa raddi ko ya ce da cikin sahabai ban ga wani ya ce ko ufi ba wanda ya ce ba haka wannan shine shi da kyakkyawan ya ba mu shaidan eh ban san wanda ya musu ba wai ce domin abin nan ce hadathani muhammad ibn kathir akhbarana sufyan an amash an ibrahim an alkama qala kunna bi hims muna kasan sham wani gari da ake kira hims fakara ibn mas'ud suratan yusuf shi Abdullahi ibn Mas'ud shi mai jifagin yaki ne shi ya karanta surat ya karanta surat Yusuf fakara rajul ce wani mutum shi ya tashi a cikin jama'a ce ma haka za unzilat ce kai ba haka ka sauka da shi ba kala shi abulai masu lokacin bai gane ba shi gigge ne shi giya yake wannan magana wani bai gane ba shi abulai masu da ce karatu Allah rasu kai ya ka faɗa mu haka na karanta a gaban manzan lafa wannan qur'an da kake mangana yanzu shi na dandige mutum ne daga gaske ina cewa karatu Allah rasu sallallahu alaihi wasallam qal ahsanta ka kyauta ni ka kan da wajen manzo Allah ka kyauta ko wage da min ba wannan shi ya ji iska giya gashi yana kadawa bakin sa fa kala atligma an an tukadibu bi kitabillahi wa tashrabu khamr ace kuma zaka ma Allah kare kuma ka sha giya ma ashe ina zama mutum kirki ne ace Allah ba darabo haddi ace an masa kulara dan banza sai aka masa kulara kama ba mutane ga mutane masu rashin kunya irin waɗannan mutane hmm. an masa fulara ya ce kama karya da nan zama mutum kirki ne yake masa rage a wurin manzana na kan nayi wani ashe ne abu gege ne ya buge ina a cikin ge ke mai yake wannan magana hmm. eh Allah ya sauke hmm. yace hadathana amr bin hafs hadathana abi hadathana amash hadathana muslim an masuru qal qala abdullah radiyallahu abdullah masuru kenan wallahi ladhi la ilaha ilahu na rasa da Allah da ba wanda ya cancanta abuta masa shi gade ma ta sura min kitabillah ba sauka da qur'an ba da cikin tafi Allah illa ana alam aina unzilat shi na san ina ya sauka da yana shi ke rike takalmin manzo Allah shi ne da uwan nasa su ne hadimai manzo Allah in kana suka ga ablar da aswaki da mutanen sa yake da takalmi shi ke shiga kan tsaye a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima yace wala unzilat ayatun min kitabillah ba sako da aya cikin littafin Allah illa ana alam fi ma unzilat taka kaka suka da shi domin daga baki manzo Allah na ji walau alam ahadan alam minni bi kitabillah da na san wani yafi ni san littafin Allah tubaligo ibil kuma rakumi zai iya je gunsa la rakibtu alai da naji wannan shi ne naje amma mu yanzu ka ce mutum biya maka ahlari mai gagara amma yana nan ya ce zama malami ahlari wa hijiranu ku biya maka farko a karshe zai kagara yayin ka ga yadda wasu malamai sun sa mata a gaba da sufufi a gidan rajin kano azmi azmi rajab a sai kawo kabli da baji a sai kawo ajisai a sai kawo karya a ce mutum ya riga ya can ya aiki da ya cancanta shiga wuta amma ya azumin rajab shi nan eh, shi kansa eh, a fitar da shi wuta kuma ya kece duk zuriyarsa ta suniyar inda ba ka samani ce wani mutum ne fagiri ne fatsi ne baya sallah baya komai amma eh, da rajab ya zo shi ya ambace Allah ya yi salati da ya mutu shi manzo Allah ya zo masa manzala ya tashi daga kabur ya zai masa sallah da ya masa sallah she daga manzala yake tafiya shi an ga manzala yana daga kafansa yana taka sannu sannu aka tambayi manzala mai ce malaiku ne na taka zan taka malaiku sau duk malaikun sun zo su masa gina'iza to an yafe masa shekara ɗari biyar to da an gaya matasa haka shi ta shan kwayansa akwai wanda ya ce ma wani malami ke ga ya ce da matashin ya ji wa naji ya ce to ai shi shiga da irma ba zai yi ba sai aka ce ibn rajab yi wannan salati yi menene shi kenan shekara ɗari ma ba zai kai ba sai shi ta cikin igiya ita buge buge sa da bai eh dari biyar za a yafe ma kuma zalla zai zo maka sallah kuma mala'iku za su ce wai ka in waɗannan ka sune don me mata za su zama mutane don me mata za su fahimci abubuwa su wannan da suke malaman da suke wannan ƙaryan da kage ba sa azumin ba sa yi ko irin azumin litinin da alhamis ba sa yi sun bai ma mutane da haushi ma suke fada da wani an ce a bisan ba wanda ya ce karka azumin rajab in kana azumin rajab alhamis da litinin kafin zuwa rajab ba wanda ya ce ka daina kana azumi a yamu bi ba wanda ya ce ka daina kana azumi eh, abin na azumi eh, annabi nuhu Dawud azna nabi Dawud yin eh, yasumu yawma wa yaftiru yawm ba laifi amma ka doki rajab shi wai rage muna da wani khususiya ne da yin ibada ciki annan ne sai na baka da Umar basu yadda ba kuma sun gina abin abin da da ake yin bid'a kuma da ake yi musamman lokacin jahiliya rajab mudar ake sa. ku sauda ka aka hana shari'a hana jini hana manzala sallallahu alaihi wasallam bai samu ba in kana suka yi wata kai azumi da yawa ka bari watan sha'ban shi kai azumi da yawa a cikin da manzala ya azumi da yawa a tsofaffi da an yafe masu mazumin farila a ce su yi azumi har kwanar 90 ya ci a ce wai mutum fagiri ne fasiki ne bai taba alheri ba shi kawai wani addu'a ya a cikin watan rajab Allah sallallahu alaihi wasallam sai tashi kabrin sai zai masa sallah kuma da zai tafi yana tafa kafansa baya don kare ka taba kasa me manzala na ce ai malaiku ne burjik a kasa an zo ma wannan mutum sallah da da Allah manzo Allah wannan kiryan kuma kana fata ka ga manzo Allah eh tasiri Allah mun <laughs> barawo ne baya sallah baya azumi ko barawo ne domin lokacin da ya mutum ma da aka ce da manzo Allah aka ce Allah ya umarci ya aje a masallaci shi ne manzo Allah ya sa aka tambaye masa ko me yake yi ta ce shi wannan mutum fajiri ne dan fashi ne barawo amma ran da Rajab yana karanta wasu addu'o'i wanda ta yana yana yana karanta da dare ce ba sani ba shi ne aka ce ta kawo ta hada shi irin addu'o'i shi ne ta kawo irin addu'o'i da yake ce da yake yi talatin baya da muna karantawa ina son to sai dai sai dai a son wannan to kawo ba ka sani ba na neman littafi irin wannan tasuniya yau shi za a zama lafiya to ana nana karanta rajin kan. wai ta wanda ba ruwansa da kowane bishi kaga in ba wanda yake kawaji sai da ife kamar durat nasi amma mai shi ya fada bai durat nasi ne duk kayan da ya kawo amma da ya kawo zance rajab shi ya ce wannan hadisin basu da asiri da eh mai mai kansa a ku nemo mun shi a ni kan ba sai da eh to kai a eh da ya daidai mutum da ya yi abin yau ba ba So, da yi nasara. Shi ta ba. ga ba kai ta dan kasuwa dawar dan littafin ji ana fadan sa ni ban taba gain mashi shi na ji ana fada. Eh wani in al'umma ne wannan. wani shekaru da yawa eh, gaskiya ta mu ya wuta mun. Da ya tsaye ya wuta. Allah dai sauke to akwai da akwai irin da azumin da ya farkon rajab mu duka mun yi wannan in watan ya sai watan rajab akwai kiyam lail da ya shiga za da azhar da lasar kuma kuma da rana akwai kuma wanda zaka yi farkon juma'a da ya zo tunda malaiku za su hadu a wajen kaba wannan ta a amma eh, farkon juma'a na rajab babu irin sa duniya nan don malaiku za su hadu a wajen kaba a yi kaza kaza a yi kaza da malaiku duk ranar kaba zai cika to ka kasa gane me waɗannan al'umma irin waɗannan abubuwan ne eh? Eh? irin fadarin Qur'an ne muka fada yayin da Nuh ibn Maryam ya fada cewa na ajiye maku sai dubunne akan fadar Qur'ani kana faɗa kuma mutane ce don me ka faɗa ga wanda ya kago a jisin ya shiga duniyar mutane ya faɗa Nuhu ibn Maryam ya ce abin da yasa na an kama shi gabanin kama shi ce me yasa kake ma Allah ƙarya da manzonsa ya ce abin da yasa mutane sun koma fikin Abu Hanifa sun manta da Qur'ani shin kago don mutane su koma wajen Qur'ani eh shi na zama mu kyakkyawa abu ne ta da irin waɗanda aka kama aka ladabta da shi to waɗannan hadisan ya ce dubune shi ga annu mutane to ba malamai suka tace bayan zaka gane shi ne mutum ya zo ya ce ka karanta ya zawo ka shi ka yi dukiya mana su nawa ka karanta ya zawo ka ba da eh ka zo ma aisha ka daji ne eh mutum yana cikin talauci ya kanta ba kawo masa ba ya kanta ba kawo masa ba zai ce bakar kariya ke yi ba ce hadasana hafsi ibn umar hadasana hammam hadasana katada قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع قرآن لا أحد النبي صلى الله عليه وسلم سوى يسكى حتى شيء قرآن لوقت من ذا الله قال أربعة كلهم من أنصار شدك متان مدينة شيسا أنا mamaki mutanenmu a nan mutum zai تاشي ya ce duk mutanen madina da maka wahabiyawa ne ba sa makiyan manzan ba sa sun manzan Allah eh su ba sa son manzo Allah na fata mutum janye wannan kalma janye wannan kalma kai kana nan baki ba ma ka san abin da yake faruwa ba Allah ya sa ka musulunta kana karatu da Allah iyaye da kakanni dai ba musulmi ba ne amma ka zo ka fahimci addini Allah ya baka wani abu na addini to kar ka shiga bahaushe yake cewa Ah, nizami ya fi bakin ka eh, in za ka yi mangana kai insafi majinan fa ba inda za Allah ya bari majina haka a ci ga kabur manzan Allah kwanci a wurin shi duk al'umman da suke zama zama yahuda su zama abin nan wahabiyawa da littafi da kaba Allah idan ku ba wahabiyawa ba sa son Allah ba sa son manzansa kuma shekaru aru aru makiya kuma Allah da manzansa amma kai kana nan kai ne kake son manzan Allah kai ne zaka je can ka nuna kauna manzan Allah wani wani irin al'umma ne wannan kuma da ganga yaya zaka yi wannan mangar ka fita wurin Allah kabri sai sa wanda wannan wurin kabi ya da yake cewa wajen da manzan Allah yake kwance ba wani gurin da ya kai shi ko kaba ne kuma haka ne kabi alkali ya da yake fada a cikin sha Allah imam muslim ba wurin da aka samu duk duniya wanda ya kai wajen da manzo Allah yake kwance ko salati ka yana can tafi da wannan salati anan ba kamar manzo Allah kara ce duk makiya ne suke kewaye shi kuma ka fada kai kana nan nan kana ko tilawan qur'anin kama ba daidai bani wani lokaci amma ka zo ka gaya mutane cewa duk wannan suka yi wahabiyawa ne ba sa son manzo Allah ba sa son kaza to kaiwa ai ka yi bakin ciki zaka yi kuka ka ji cewa wai Allah ya doki Madina da maka ya ba makiyansa wani kuma maki Allah da manzansa kuma bayan Allah suna ban kasan a ji tsoron Allah maka kai dajjal wanda shine Allah ya bashi abubuwa na dajjalanci ba zai shiga Madina da maka ba dajjal saboda irin yadda Allah ya fifita maka da Madina shi ka je ka ce duk wanda Allah ya je ci tun da baka fahimci karatu ba ka ce mutanen kafirai bane kuma kiyan Allah anan za ka gane cewa wahabiyanci da kake mangar ba kafirci bane ba kiyan Allah da sa bane ba yanda za Allah ya bar su a nan asbai su kula da wannan wurin na Eto eh, ai shi ne. Ina lokacin da aka yi wannan ɗan abin da suka shiga kama suka yi wannan. Eh. Wallahi har ba ta yi har faki a ana ta yaban samu eh, eh eh a ce a kwaci wannan wurin a kwaci wannan wurin ko eh to Yesu just kwata mana ai ko makiyan Allah da manzonsa ne ya ji majinagin maka ya san da wanda suke wannan aikin ne ba makiyan Allah da manzonsa ne abbas dai sarakuna da ko kowaye da yana da shirminsa amma ka ce ba sa san Allah da manzonsa kare kake yi bayan da Allah dai idan ko mutane zuba da suna wannan hidiman harami su kula da Qur'ani su kula da suna manzo Allah nan wurin a ce ba sa san Allah da manzonsa kai da kana nan kake hada mukuzatu mutarajihatu wa nasiha wannan kai ne kake son manzo Allah wannan kare kake yace tabawa fardu an Husayn ibn Waqid an Usmama an Anas kaga abin da shahid kulluhum min ansar duk wanda suka hada Qur'an lokacin manzo Allah dukkan su ansar ne Ubay ibn qab wa Mu'adh ibn jabar matashi wa Zaid ibn Sabit wa Abu Zaid radiyallahu anhu duk sun hada qur'an lokacin manzo Allah mutanen ansar waɗannan ne dangi suna nan a Madina har yanzu waɗannan suna nan kuma manzo Allah ya ce killa suke suna nan a wurin shi ka zo ka share su baki da ka ce makiyan manzo Allah ne kuma har yanzu suke da majina sha abin da suka ce kowane irin hukuma ya zo mutanen ansar su ne da majina kowa kuma ya san kowa ya su suna da fararansa, ƴaƴansu suna nan kawai ka zo ka share su baki da ka ce duwa habiyawa ne wa fadl an husain ibn waqid an sumamata an anas ike cewa حدثنا معلى ابن أسد حدثنا عبد الله بن مسنى قال حدثني ثابت بنان وثمامة عن أنس قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة kafin manzo Allah ya duniya mutane hudu suka haddace Qur'ani Abu Darda wa Mu'adh bin Jabal wa Zaid bin Sabit wa Abu Zaid qal wa nanu waratnahu mu dai mun gaje ka gani mun gaje ma'ana Anas yace bayan su mutu mun mun ma mun haddace lokacin ba mu haddace amma mun haddace mun gaje su bayan su lokacin mun matasa na mun gaje su haka ake so mutum ya gaje aiki alheri mutum ya ji tsoron Allah saƙi fadi bari mangana bai san abin da yake fada ba tun ba mutane mu ma ka ce duk waɗannan arna ne makiyan Allah ne inda kuke fada kuma ka je ka ka bi su yin sallah dan Allah me zaka je ga yawa Allah ka je ka ba kai sallar isha da su kai sallar asuba da su kai kuma ka ce makiyan manzo Allah dan Allah wanda yake ki ko ka arne yake son manzo Allah arne ne yake kaunar manzo Allah an zaban sa shan hafafa masa wani hadisi Buhari na nan wanda yake kauna Allah daga cikin dangi wanda suka cuce da Allah amma tashin kiyama ba za masa anza ba shi tafin kafansa amma ka ce musulmi dan wanka ka ce kuma arne ne makke manzo Allah kace makke manzo Allah ka karbe ko baki nan kuma ka je kana bisa sallah hajjinka in shi zai sara ma yanda zaka yi haji ranar arafan ka shi zai sara maka kuma ka ba dole in ka ji ba dama shi zai ma sallah shi ne ka zama arne baka yi sallah hamsa salawati da jama'a ba ka ki bi sallah ka ki yi sallah wannan daban ne amma zaka yi sallah da jama'a shi ka yi sallah da abuna da akwai son zuciya ciki hmm. yace hadathana sadakat ibn fad na yahya an sufyan an habib ibn abi sabit an sa'id Bin jubair an ibn abbas qal qala umar ubay akrauna yace ubay shine fi shine umar kuma ke fada wannan nassal ubay kuma mutum madina shi ya fi mu karatun Kur'ani, duka shine fi mu qur'ani wa ina lana da amin lahanin ba za mu iya bar abin da ubai ya karanta ba lahani mana lafzinsa da ya koya lahana nan ba wai kuskure ba lafzinsa kenan wa ubai ya ku amma ubai na cewa akhadtu min min fihi rasul sallallahu alaihi wasallam na dauko wannan alfazin wajen manzala fala atrukuhu li ba zan bari ba saboda akwai nasai mansuhi shi ubay ya ce bai zai bari ba dukkan su shi bai anaska ba anas ka saba da shi Umar shi Umar ya ce mu kai kafi mu karatun Qur'ani amma Allah ya ce قال الله تعالى ha na من آية أو أو ننسخها نأتي بخير منها أو مثلها saboda haka bai muna son kana kan da amma na tsawon su bai eh, ka rike wanda kake shazin ka amma mun san kai ne karatun kai kafi mu karatun Qur'ani amma na tsaka Qur'ani dai na nasin Qur'ani eh ka ga mutum wai da mutum yana da ilimi kuma shi kenan ba zai kuskure ba ka ga anan wurin eh, shi na umar ya fara ya ce bayan da za a yi ba zan bari lafazin da kake karanta ba amma abu ɗaya ne abin da ka nafka shi ba zan biyo ka ba shi kuma bai ya ce fala turku lishe ya ce duk abin na da kowace manzala ba wani zance mansuhi da komai karatunsa zan yi ma dama na ji a bakin manzala ba lafazin da zan bari shi na umar kuma ce mun ji mu ma mun ji a makabi mu karatun qur'ana amma qur'an ne yace an naska wasu ayoyi an kawo su eh kwarai a ah, shi ya kawo hujjance da amma qur'an da ya nasa na ya ya ya gama na ubay ubay gaskiya an ji ba kare ba sahabi ne ya ji a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah ya bada shi da yafi karatun qur'ani to amma kuma qur'ani ne yace akwai ayoyin da aka nasaka shi shi ya ce dai abin na kama wajen manzo Allah shi ne tafi lahira shi ba zan sake ba wannan kaga <laughs> sahabai ba sa wasa Umar kuma yace mun ci kuma mun ci a wajen manzo Allah mu kuma Qur'ani kuma ya sake ga mu abu biyu kenan muka hada hmm. mun ji a wajen manzo Allah manzo Allah ne kuma ya ga mana cewa akwai wasu ayoyin an naskha shi tilawa kai ka rike kayan ka zan bi ka muna son ka amma ba zan karanta abin da manzo Allah ya ce an naskha shi ba tanan magareki babu fadin fatihatul kitab eh dargen da yake cikin fatihatul kitab shi ne za ku ji duk addu'an da za ku yi a duniya da inda addu'a na rashin lafiya ko tofi na ne fatiha ya shi karka yi so kulle ka wahada kanka da mutum ba shi lafiya ko mene ka zo fatiha da mu'auzataini da suratul ihlas wannan su ne wanda mutum zai lakanta ko mai cuta dai zaka yi waɗannan ya fi maka da dalilai ga su suna zuwa yace حدثنا ali bin madini حدثنا yahya بن sa'id حدثنا شعبة قال حدثني ubay ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن sa'id سعيد عن sa'id سعيد ابن معلى سعيد بن sahabi ne babba قال كنت usalli ina sallah masallaci sababin da na ci sahabi babba ne fada ani nabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya kira ni ina sallah falam ajibuhu ban hamsa ba kuntu ya rasulullah lokacin na gama shi na zo na same shi inni kuntu usalli lokacin da kake kira ina sallah kar shi manzo shi allam yaqul lillah istajibu lillahi wa li rasuli da ka san wannan ba za ka hamsa kira na ba tuku daga baya ka karasa sallan ka ba iza da akum da an kira ku ba ka ji wannan ba in ka ji shi duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sallan farilla kake manzal ne kirshi ka amsa in ka dauka karasa to ai magana ta kare kuma kina kwata kwata amma za a wasa ba baka son wannan bawan la ai kai da arme ba na su man kai da bushi duk dai kuti da yake cewa sun makal shi manzal sallallahu alaihi wasallam ce shi Allah u'allimuku Allah u'allimuka a'zam sura fil Qur'an zan nuna maka suran da ya fi kowane sura girma cikin Qur'ani daman da ana maka irin interview ko gaddawa in dai har za maka interview a jami'a islamiyya yana wance ana sa kar da kai a ce wani sura ne fi kowane sura girma duk duniyar nan ba aya ba sura daga baya aya to me zaka ce an ce fatiha shi ne fi kowane irin sura girma suratul ikhlas kuma yana da matsayinsa mu ne ne suma ne ce ya ina ai ai nan abinci kuke ci da shi shi sa <laughs> yake cewa yace cewa azam suratul qur'an yace kabla an takhruja min al-masjid kafin mu fita cikin masallaci zan gaya maka fa haza biyaji she kama nuna falamma aradna an nakhruj yayin da mun kusa mu fita qultu ya rasu rasulullah innaka qulta tace da mu la ualliman la uallimannaka zan sanar da kai azam surati min alquran kuma gashi zan fita kala alhamdulillah rabbil alamin shine azam hiya sab'a masani qur'an azim alladhi tuhu. saba aya bakwai masani wanda ake mimin sa cikin tilawa ake mimin tashi yin karatu kowace sallah saba aya bakwai masani wanda ake mimin ta saba masani kenan wal qur'an azim eh dunna cin sa sai mu gama wannan tukuna sai mu gama wannan tukuna yake cewa wal qur'an azim alladhi utituhu da qur'an da aka bani ina fatan gani mm. to wannan ya nuna matsayin faciya a matsayin faciya babu sura duk duniyar da yake faciya babu daga baya za a samu surata suratul ilas da sufun su to amma aya kuma a duk duniya da babu surata ba wanda yake ata kursi Ndi aya ne da aya ne zai zo hmm. yake cewa hadathana Muhammad ibn Musanna hadathana Wahab hadathana Hisham al Muhammad an Ma'bad an Abi Sa'id Khudri qal kunna fi masir lana fanazalat fanazalna faja'at jariyatun she wata yarinya ta zo faqal inna sayyida ana cikin tafiya ne shi Abu Sa'id suna cikin tafiya sun je bigin yaki ne manzala ne tura su sariya to sun je wani kawai sun nema ba su wani abu a ba su ma abinda za su ci sha an hana su suna shi eh, abin nan cin ya harbi kunama ko eh me me wai in ya harbe kana jin zafin da yawan nan ya harbi shugabansu yaransa kamar yanki zai fada ba kowa gidan shi yara kanana kuma sun hana su ba bakin sahaban wani abu to shi yake cewa yake cewa yake cewa an abi sa'id yake cewa ina yake ne yake cewa an sa'id khudri kunna fi masir muna cikin tafiya na lana fa nazalna fa ja'a jariya mun sauka a wani hadisin ya ta nan wannan hadisin mun je su a bamu wani abu zamu ci sun ce sam a sha Allah ya tsara wani kunna kunna mai na jira suka hana fakalat inna sayyida alhayy salim wannan unguwan da ake kira hayy salim A tinna kai harbe shi wa inna nafarna gaib duk jama'a matasa da manya sun ba sa gari fa hal min quraqi har daga cikin goyayya rukiya don sai da duk duniya tashi dana nema abin da ba su su dan taba manyo an hana su fa kama ma harajin she sa'id ibn khudr ya ce she wani mutum ya tashi ya ce to mu je sai da wata rike cewa ma kunna na abunuhu bi rukiya bam taba zato ya iya rukiya ba shi cikin mu ashe ya iya rukiya mun bam taba na abuhu ba mun bam taba zato ba Bam taba tuman sai ya iya rukiya ba na abunuhu kenan da yaje faqara'ahu she karanta take nan fa bara'a shi mutum ya warke fa amara lahu bi 30 sha yace to ko duba wanda ake nema abin zaci shi an ba su dabbobi guda 30 mai gida shi mai unguwa fa duk arziki hannun sa yake wasakana labanan she muka sha nonon matuku nono muka sha muku shi da muna neman ban samu ba to falamma raja kunna lahu bayan da muka kuma muka ce a kunta tahsin rukiya bayan an dan taba an sha muka ce a ah, to yanzu ka ma iya rukiya ne matukun <laughs> eh a kunta tarki da kana kana kana rukiya ne karalla ma rakaitu illa bi umul kitab hmm. ni ti ban masa rukiya ba shi faciya duk rukiyar da zaka yi duniyan faciya shine hmm. to Kulna to dai haka ne لا تحدثوا شيئا hatta na او انصار ثابت تند tun da suka ji wannan sun ce to ba za ka ba kuma da da mun shano nomi min amma tun da abin da ya shafa ce shafi qur'ani ba ma tasarrufi kuma shay an ba mu izini wannan shine mahal shahid tun da an ji an shiga da qur'ana ciki kar ciki wannan abu zama masa haram kai zama wanda ya zama masu kaza an yi wani abun da basu da wani ilimin shi hancin manzo Allah sau ba dama ta ba yanka ko ɗaya a cikin sha nono da an koshi kafin a tambaye shi amma da aka tambaye shi ce ni ba ban iya rukiya ba amma abin da na sani face na kanta sun to nan dai ba ba inda zamu taba shi an tambaye manzo Allah da mu na ce a ah, da mu ci mu daga baya ji <laughs> ike cewa ike cewa ma rakaitu illa bi umul kitab kunna la tuhaddithu shay'an kar ku fara wani abu kuma hatta na ciya har mun je auna sa annabi sallallahu alaihi wasallam ma kadimna al madina yayin da muka je madina dabobin suna nan fa zakarnahu lin nabi shi muka ga manzala ga abin da ya faru fa karo ma wa kana yudirihi anna rukiya yace wai san da shi cewa rukiya ne annan ne sun samu musuwa ya ce yadda za a yi x ku je ku wadir buli bisa na ba na wani ma to wannan akwai akwai da kai wannan ashe za ka yi a rukiya face mutum ya yi sauke baka wani abu amma ba za ka ce na yi ka bani ka zawa ya baka ba za a bude ofis ba ai mama rukiya gashi nan mai sauki kuma an kayi shi za ka gani alama ka kai wahal da kanka bai ce ka gina gida ka ce kana ta fama da mata kana kalli yaran mata mutan ka ta aure kana saki wanda ta zo fari ne ka dan mata rukiya ka ce a jannin da baka ce ka aura ta ka cuce ta duk karyan banza wofi maukata ce wai wai na rukiya mutum da kallon sa iya sunan man baka iya ba sallama ka iya baka ce wai rukiya kake yi eh Allah kiyaye Eh. a shi abin da yake nufi duk abin da ya ji dai kwan shafe shi dai tilawa ne ya ji a baki manzo Allah ba zai daina karatun sa ba a ba ai aiki a eh, sa saboda me shi na Umar kuma yace mu kai ne kafi mu tilawan Qur'ani kafi mu komai lafzin ka ba zan bari ba amma ga yinda Qur'ani kuma yake abin da ya zama mansuhi dai ba zan biyo ka nan wurin ba amma a lafazin ka ba zan bar ba shi kai na akrawu kaga a zahiri hmm. sai imam malik ya ce duk wanda ya karanta kira shaza ba shi da sallah imam maliki ba wani mazaban da ya sananta duk kira shaza a cikin sallah kamar imam na malik hmm. alkur'ani shi ya alkur'ani wajen hmm. misali kamar shi Abdullahi hmm. to a cikin kira'o'in da aka abin eh ai yana daga cikin abin da su suke takama shi hatta ai Abdullahi masu shi mai yana da kiransa na shazi saboda su lokacin da suka haddace sun haddace komai suna gan ba dama bar komai kuma to shi sa shi da kansa ya ce na haddace amma ba na eh, fiye alherinsu ba amma kuma manzala sallallahu alaihi wasallam da ake aka ɗauki madara aka bashi a mafarki da ya sha har ya koshi har madara na fita annunsa she ba umar eh, eh, me ya ce eh ka ta ce kwa mana fika fiki haka manzo Allah ya ba ya ce ilimi ne Allah ya ba umar su sau da aka umar ya yi dan fi ni cilawa ma fika fiki na fika fahimta addinin sau da aka yi shazin kan na bin ka ma shazin ne ba zan karanta ba shi sa Umar da bai yake shi sa shi Abdullahi Mas'ud ma yace na fi zada ma ba ni na alkhair minhu ba haka shi na bakar kuma shi na bakar ba yanda za hada shi na baka fahimtar da sauran sahabbai don ka hada ce Qur'an shi ka zama malamin kowa la eh wannan shine shi na umar eh, daga da manzo Allah ya cewa na sha nono na sha na sha na sha na sha da ya sauraka ba umar yake yake fata mishi yace ilm fahimta fahimta qur'an fahimta jinin Allah ma shi da yake kai kafi mu tilawa amma dai ba zan bi ka ba ko lafzin ma da kai zan koya amma akwai abubuwan da ba za bi ka ba ga Qur'ani abin da ya fara akwai naskin da kai ko irin wannan kunutun da iyaye da kakanni sai alamu ina nasta ayin ko nasta ai tilawa ne da Kira ce eh kira'a Abdullahi bin Mas'ud ne ah, ya saba iya fahimta ke ai ba sabawa kai kuma karka kawo wannan me yasa bani bai wa bai fahimta wannan abubuwan bane shi na takama da mai ja baki manzo Allah ya zaka fara wannan kuma shi ma iya fahimta kenan na ji a baki manzo Allah ba zan bari ba shine amma ai wanda kuma sun finci a kam a ciki fiye da shi suna nuna masa ga yadda yake ai kuwa da fahimtar da Allah ya bashi ba taurin kai yake ba an gaya masa yaki ba ne a la abadan iya fahimta kenan shi ina gana sa hana shi abin da yake wajen manzo Allah su kuma sahabai suna shi ina ga duk abin da aka nasu ma cilawa da yana nan mun ce shi ina nan duk baki manzo Allah muka ji to amma tun wanda akwai hukunci annunsu su kuma sun ce kaga muna bin ka tilawa amma zan doke ayoyin da aka nasa kashe eh, ba zai yi ba su kuma wajen manzo Allah suka ji shi sai ya masa aya ba sallallahu alaihi wasallam na an yi bayanin karanta hadiyar duka kasancewar wato gaba ne na tsari da karanta dai na abin da ya shafi neman sani na zuwa kuma rukiya rashin lafiya dam da shafi rashin lafiya ya zo baka da kaga ya zo ne wajen da mutum bai lafiya ka karanta masa mm. to duk abin da ya shafi rashin lafiya daga kulhu Allah da ku a'udhu billahi fakir ku a'udhu bin nafi da ayata kursi da fatiha su ne gaba tasirin su mala mm. karfin imani bai da da abu da sa su tasiri so da yawa za ga a a manta da wannan ko maganin da ake man ana dauko ice wanda kowa ke yi magani nawa ke yi ba san tashi nan ba karka hada wannan ka wannan wannan ayi ki ba eh, zai yi mutum bai yake amma kan tashi ne karba abu ne na iko Allah ba wai lalle tasiri ko me magani nawa ne aka sha magan da an san shi da magana amma ajiyar ya zo ba inda za yi magani nawa ne sahabbai su nawa suka wahada manzana sha magani su nawa haidin kansa ya ce to duk abin da wani magani suke turawa suna tuta yawan sai ku kyale ni daga baya ce to ku dukan ku she ku yi wannan she da an turo maku maku lafiya an wahar da shi su kuma lafiya da suke so ka ba wai zance wai bere ne bere duk an dai musulmi ne karanta an samu dace an yayi abin da Allah ya kaddara daban kuma cin magani kuma daban haka da ka gane eh amma a ce koyi yakini a wani kowai zai yi yakini a dama musulmi bai yare Qur'an ma zai karanta ne to amma kowa da imani gurgurun imanin sa hmm. hmm? hmm? amma shi sai da shi ba a shafin da kuke kenan ya muri ko ana rubuta masu ko in ya ce ba kai ke rubuta da shi ba oh da ana rubuta masu sai su ba amma nan za a ta gidan wani abin yayi kuma sai ba ku sai mata masu kafin yanka amma yan wa akwai yake gaba rubutun kura shi ka ba yan muri karanta ko kuma abu ya zaka ce an ne ko

ba ka yi amma kana gana yi Allah ya yi Allah ya yi Allah ya yi arna mai arna kuma arna ne suke da musu wannan ne gaske duk wani arna da kasar da kasar da wani wannan ni ma na sai malamin da ake saki eh, mu karasa Allah da ya sauke hmm. wa kara abu ma'amar حدثنا عبد الوارث حدثنا هشام حدثنا محمد بن سيرين حدثني معبد بن سيرين an ابي سعيد الخدري بهذا يا ya maka mutaba wancan talikin da yake cewa wannan ya ruwaito wannan isnadin sa ya ruwaito shi a can saboda mu an anan da aka yi can shine kauro maka nan akwai mu an anan da aka duk wancan hadisin can ya wasala shi ne shine abin nan yace nan Muhammad bin Sirin abin min ma'abad muhammad fa innahu fi isnad alladhi saka wa awalan bi an ata fi mawdu'in yayi mu ana ana wurai guda biyu shine kawo wannan baki da kararai karfafa maka wancan duk mutaba a buhari akwai dalili akai ba kan asa ake ba su mafi yawa ba kwa so a kai shiga ciki ne shi sa nake kyale ku yake cewa babu fadin suratu bakara suratu bakara to nan zamu gama buhari kwata kwata ba za ku ji zawo ka ba ko ya su to yace hadathana muhammad bin kathir na shu'ba an Suleiman an ibrahim an Abdulrahman an abi mas'ud radiyallahu anhu النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بآيتين ha shaitin ya sanadi mummuku muhammad bin kasir shaiti wa haddathana abu nu'aym haddathana sufyan mai muku shu'ba haddathana an mansur maimako suleiman an ibrahim to an haɗu waje ibrahim na ha'i an abdurrahman bi yazid an abi mas'ud rajal an ibn abi mas'ud rajal an qal qala nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a bi ayatayn wanda ya karanta aya guda min akhir suratul bakara fi laylati kafatahu sun isa masa mangar manzala sadana kafatahu lada shuru shiru shuru ne shuru. mutuwa shiga aljanna shiru arziki ne shiru kafa taho sun shekawa don isa maka dirin litikas don ka nema duk mutum zai karanta ko baka haddace ba ka doke qur'ani ka karanta amana rasul zuwa kasa amana rasul ka karanta zuwa kasa ka ka amma kasan nan irin bala'in da ake ciki ci abinci ya gagar kai zage zage ba wanda ya kawo ma kai la'anan kai riban kai namiman kai to ka karanta waɗannan kafin ka yi bacci lalla zaka mutu lalla zaka tashi waye gari lalla lalla lalla karanta ka ka kwanta amma mutum na kwance shi an waye gari wane mu kaza shi na taka shi in ka waye gari shi zai sake taka ka kuma ba abin da zaka iya to saboda haka in waɗannan su ne amfanin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mun fi kowani irin al'umma mai gida a tashin kiyama mai gidan mu yafi kowani mai gida to amma duk irin waɗannan an ba mutum amma mutum zai bacci bacci kamar arne Allah na ya kwanta babu alwala ba shi ba komai yaya mu doki alkawari daga yau cewa ba gafala ba zan mu karantawa mun doki alkawari shi dai gafala tamam ce ya kamata ya dauko ko hisin musulmi karshen zai na nan mai rubutu wara ko ba wuta ka dauki cocila ka karanta kai baccin ka amana kafatahu ai ai na sani ai lokacin ba sa zuwa ko ka ce ka karatu abu dauda da karatu na daban akwai wanda aka yayi sa abu dauda suna nan buhari ai ana kwatantawa alhamdulillah ta ga amfanin karatun kenan liman an dauka to ai malam yanzu alhamdulillah wallahi amma ta zata ne suna ba su ba su alhamdulillah amana su ko kana alwala ko baka da alwala don karka yi kira ce ba ni yanzu wallahi ban da alwala ta kanta ko da sanyi da oh, sanyi kuma yana hada karanta ai karanta ne awo na gane eh eh haka aka ce kafa daya daman kafa 30 aka saka <laughs> suna da kafa daya ne bakara suna da kafa ne shi ne wajen da yake abin na shi ka tofa ba in ka karanta ba yawo ba a tofa ta iska ifta ba cika zuba masa yawo ba in ka karanta kawo kamar karanta shi aka yi abin da za shafa shi ne atta kursi da kula a zubirabin farki kula a zubirabin na kulkuwan la amma wannan lada kake nema zuzutun sa kafata hmm. za a zo suna nan gaba balaki da nasi ana nan za suna nan karatu suna zuwa kuna riga ne eh za ka fara face a shiga bakara kuna ku bi ni sannu mana aka miki kan da wani ce me aya karatu ina zuwa da yanzu ka fara da inda aka fara tafsiri daga face zuwa nas ku saurare ku bi wannan kuma mun mun gama ne babu shi ku tambaya haba ba ku da hankuri ike cewa wakala usman mu'allaka ne amma atifi na kan wannan eh wakala usman ibn haish ibn haitham حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره الله يا وكتاني بهب a ramadan ya ce in kiyaye abincin zaka a cikin watan ramadan fatani a ci shi mai zuwa yazo zo fajala ya ina doka abincin tsoho ina fashi abinci na satawa fakhazatuhu shi na kama shi fakutu la arfa annaka ila rasulullah dan kai ka waje manzana iblis ne kuma baya sai hada kai da manzana Allah sallallahu alaihi wasallam faqassa hadis shi ya ya ya da labara hadisi yana da sau abu hurairah faqal shi iblis ya ce kyale ni amma zan koya maka wani abu idza awaita ila firashik in ka kwanta a wurin kwanciyanka fakra ayata kursi ka ga ayata kursi kuma matsayinsa in ka karanta ayata kursi lan ya zala ma'aka minan la hifz Allah yana kare ka har ka tashi kana cikin kariya na Allah wala yakrabuka shaitan karara bayan shaitani wahali kai ina masu ajiyar da hotuna gida to ga ayata kursi kagan wannan ba wani hadisin da ifi menene buhari yake hatta tusbi har ka waye gari to iya kaci kenan in ka tashi asuba to kuma wannan kariyar ya wuce shi ka nemi wani kariya kuma daban wa kala nabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ce da Abu Huraira sadaqaka karanta ayata kursi da duk abu gaskiya ne huwa kadhub amma cewa bincin yuwa yake yi kireki in wa nan ne duk mutum da kowaye ne ya faɗa gaskiya ko yana gaskiya ka taimake shi ko bakin waye ke kaga iblis ne an gaskata shi cewa abin da ya faɗa gaskiya ne karkiye ya sa ma mutum ifada abu ka ce kare yake abin da muke ciki kenan na tashi hankali yanzu da mun kasa a jini duk mutum da ko ba kwa da shi shi ya ce abu kuma ga gaskiya abun ne yadda yake kuma abun na Allah ne da manzansa kuka yarda da shi ga iblis cewa fa an karanta manzala bai ce iblis kare yake yanan wurba ba ya ce a abin da ya faɗa na wannan cewa kar da ata kuzi kaza kaza kaza gaskiyansa haka abu yake amma da yazo ya ce sata cinka abincin da yake dauka ije je ta yace shi mai iyali ne ka ta kare yake ma wannan wurin barna kawai ki sai maka abincin ka ga kare kuma ga gaskiya man ta gaskiya an ce wancan bakariya ne to wani irin al'umma ne mu da dukkan mutum abin da kai a duniya na rana da kai kuskure shi ci duk abin da kake bar duk kariya ne ya hanka ayi hankali ayi hankali ayi hankali da abin da zai fito baki mutum Allah kiyaye yake cewa babu fadin suratul kahf suratul kahf kuma kenan faran da yake ciki to ku ga yadda mutane suke riyawa suratu kafi fararen banan ya zai zo da ku yi shi menene fararen da yake ciki yace hadathana amr ibn khalid hadathana zuhair hadathana abu ishaq an bara qala kana rajul yakra suratul kaf mutina kan suratul kafi wa ila janibihi hisan a janibinsa akwai dokinsa marbutun bi an daure wannan rago an daure wannan dokin da igiya guda biyu kar ku ce shaitan guda biyu shatanin ma na igiya guda biyu shagalat sahab shi har ina karanta wannan a she girgije yana sauka akwai mala'iku a ciki ja'alat tadunu wa tadnu wannan girgije yana kusa ja'ala farsu yanfir du shi dokin kuma ina ya gan girgijen da mala'iku ina so ya gudu falamma asbaha shi kuma yana kwance kusa da wannan doki falamma asbaha atta nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zakar zalika lahu fakala cika sakina kagin girgijin nan shine sakina da ake gaya muku nazalat bil qur'ani ya sauka ne don qur'ani da kake karantawa to suratu kafi ga fararen sakina na cikin kana karanta shi za ka fi so surat ranar juma'a karanta farko a karshe amma cikin da suka zo ka karanta aya goma farko ko aya karshe duk wannan ba su tabbata amma baki ɗayan sa ka karanta ba ne kai ne gashi in za fara ga da wajen da za fara karanta dai karanta dai jumlatan wahida wannan ya sakinan ya yi ka fiye da komai sakinan da ya yi ka tawwa wancan aji sai mutakallim fiye ma duk dai haka a karanta dai akwai da aka hasana su zamu kansa babu fadu suratu Ka kaga an sallaka zuwa yana kenan suratu fati surori nawa ka zuwa an shiga da mutum nan ka ciki bakara ba an sallaka ya sun ba yaya ce na ismail adasana ni na rasa yadda aka samu yasin mai miye ne su zo su so su mada yasin kuma aboki dawa da mutane qur'ani kitabullah eh? eh suna hada da suna janna mabaki ai duk akwai waɗanda sunyan na cikin littafin da aka kawo na asbab eh, faran qur'ani akwai shi shine zuciyar qur'ani shine komai yace hadathana isma'il qala hadathani malik an zaid ibn aslam an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yasiru fi ba'd asfarihi ina tafiya a cikin wasu tafiyoyinsa wa umar bin khattab ya sir ma'ahu laila shi ne tafiya da shi fasala umar shi umar ya tambaye shi an shi falam jibo manzala bai hamsa ba kuma lokacin kowa yake so ko masa ko yana tilawa ne ko menene ina daga cikin ladabtawar manzala bai ce umar komai ba sun hmm. sa'alahu shi ya ki tambayan sa falam jibo sun masa'alahu falam jibo har su uku kala umar mai ce to fa sakalat ka ummuka ya umar da wannan ka bai fi ka bai fi ma alheri don me zaka ke wahar da manzala sallallahu alaihi wasallam yace nazarta rasulullah kai ka dace ka nace kamar nazartu ka nace ka nace kalmar nazar na nacewa ka nace ma manzo Allah salasa marrat so uku kullu zalika lam yujibu bai ci maka komai ba kala umar fa haraktu ba'iri shi na na na na taka kuma na mun sha gaba kan zo wani kuma in zo in saba ma Allah da manzon sa don na rubace ce kuma shi na ci gaba ina tafiya ya ce kuntu amaman nas ina gaba mutane wa shi kuma na ji tsoro an yanzala fil qur'an kar qur'an sauka don na wahal da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don can Allah ce la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi karan zo nayi in saba ma Allah ina ji tsoro fama na shifto ban daidai ban na ci gaba da jama'a an sami to sarihan yasra na ji ana kwara kira mai kwara kira yana kira suna hankali ne ya tashi na ce kai da na sake wani abu kala fa qultu laqad hashitu an yakuna nazar fiye kur'an na ji so ka duba inda sabi kiri sabta mala mm. ba wani abu yayi fa ba tambaya yi bai gan ba amsa ba amma na jin tsoro kar wani bala'i su ko masa la'alla ya in da yi ma manzo Allah dan Allah duba wannan masayin wannan na bayi Allah wanda shi zo yanzu ya ce ya fi son manzo Allah fiye da wannan mutane. tambaya yi fa manzo Allah ya masa shiru Amina gan cewa ya saba ma Allah ya saba manzonsa kar Qur'ani sauka kansa cewa ya ya ga da manzon Allah tsoro yake ji amma wani mutum zo daga baya ya ce waɗannan shi ya fi su tsoro manzon Allah dan ina wani zanga zanga na ƙarya tutocin karnuka da wannan da ba san Allah da manzonsa ba sai zo taɓa waɗannan sahabbai to dai wani ajini daban aji lahira yake cewa faqitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi nazo fa sallamtu alaihi shi na yi masa salama kaga inda mu ne ina zuwa ya ji labarin faqal laqad unzilat alayya laylatu suratu manzala kaga bai ci masa komai ba yace an sako mun wani abu sura lahiya ahabu ilayya min talat man mimman talat shams shi wannan suran ya fi duk abin da rana ta fullo harifa da kai ثم قرا إنا فتحنا لك فتحا مبينا في فتح ذا جاء مكه مكة أنن عمر يركي lokacin da ake hudaybiya ki ta ja ke ni aka karanta mun da abu da maka yace wannan shekara na ce da kai kuma nan na Allah ya ce duk abin da maza la yi an yafi masa zunubin da ma zai yi da abin da zai yi na ba an yafi masa kuma da muminai to kaga a nan ne kagin suratul fatih kuma ga matsayinsa na fata kun gane to ike cewa eh. Umar kaga Umar da ya zo bai ce yi manzo Allah wallahi na zo na ma sallama kamun shuru da mun sha yi wannan sha mai da martani sai eh, yanzu na taima salamun baka ce mu komai ba zo mun zala ci masa komai yi wannan ya yi na taba zuwa ba galibi ba ne to kawai shi ka kure mutum ka gani nan wurin Umar ya zo mun zala ci masa komai kuma shi ke ga abin da kike so da ya shu shi ba mai sa da wannan magana ba kure mutum ya kyale shi kuma manzo Allah shi Umar ya san meye manzo Allah ya san ko me lokacin da Allah tilawa yake manzo Allah baya wulakanta mutane amma wani sabo kuma manzo Allah yana lazata shi ne la tarfa wa aswatakum fawqa sawti nabi wannan na ta da kowa shi da Allah da su tarbiya ne don shi ne annabi waɗannan sa ne Allah ya samu dace eh? ban dade ba ma'ana makasu ba ban dade ba na fata an gane to buhari ya taso daga can shaidu fadar kulhu wa ahad me za ku ce ina da waka to ya ce fi amur amrata an aisha ta radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya kawo shi na takaice a nan mu'allaka ya koro shi can kitab tauhid wannan ya koro a jisun bi kamila cikin kitab tauhid wannan hadisi shi na hadisi na Aisha wajen da yake ba ta rajulan ala sariya kana yakra li asabi fi surat ina karanta ko ni sallah shi karanta sura shi yaktan bi ko karshe kurhu Allah to bai kawo maka bai sarsa tun da ya riga ya karanta shi a can a na faranta maka fadu kulhu Allah menene dargan da yake kunshi a cikin kulhu Allah yace na abdullah ibn yusuf na malik an abdurrahman ibn Abdullahi, ibn abdurrahman ibn abi sa'sa an abihi an abi sa'id khudri radiyallahu anhu anna rajulan wani mutum sami rajulan ya je wani mutum kuma yakra kullu wallahu sallan da sai na karanta kullu wallahu ahad yurajjiduha ina maimaita shi falamma asbaha jaa ila rasulullah to shi wanda ya ji ce zo wajen manzo Allah malamai sun ce shi abu shi sai da kudurin ya ji makocin sai na karanta ko nisa fa zakara zalika lahu shi ya ga manzo Allah ka anna rajul wanda ya ji Idan wasu yana mai kula ya takalluha ya takalluha ina gan cewa ga surori manyan manyan sawai ta kaji kana mai kula da kananan surori wanda ba za ka mene shi ya takalla ina kankanta ina nuna kankanci suratul ilas ba shi da sau فقال رسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي la لا تعجب ثلث القرآن daidai ke Qur'ani kashi ɗaya na daga kashi ukun karaba Qur'ani la ta'jil Qur'an to shi sa ana so mutum zai bacci karanta qur'ani shi sa karatu yana zuwa ka karanta suratul ikhlas lada dai ya fito karara in ka karanta wannan kana lada kamar ka gama kismi daya daga cikin karatun qur'ani don ka karanta uku kamar ka lada kamar ka saukan ne da gaske yake yaya amma mutum kwanta kama doya ya waye gari kuma yana nema a ina nema duk duniya abubuwa sun wuce ma in ma wallahi duk ranakun da suke wuce jiya da ya wuce wannan jiya lahiran muke da ya wuce kenan wannan jiya da zai sake mimita dan da aka haife mu duk ranakun da awoyin da suke wucewa sabon da aka yi yau ba zai sake mimita mu ba gaba kake bayan da zai yi abubuwan suna gaba bayan da zai yi وجاء حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعسع ko mun karanta wannan ko wazada wannan mu'allaka ne nasayi ya yi abin nan sa وزاد أبو معمر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبي عن أبي سعيد خدري رضي الله عنه أخبرني أخي قتادة بن نعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر ina karanta mina sahari banan a can dare ina sallan dare kiyam laili kafin sihiri sa lokacin tsoro kul huwa Allahu ahad in dai sallah ina maimaitawa la yazidu alaiha baya kara fiye da su ita maimaitawa falamma asbahana tara rajulun nabi sallallahu alaihi wasallam shi yazo ya ga manzala ji ga dan wani abin da yake karanta shine manzala ya koro masa wannan hadisin da aka koro baya kace hadathana amr bin hafs hadathana abi hadathana amash hadathana ibrahim wa dhahaq al dhahaq amashirqi an abi sa'id khudri radiyallahu anhu kala qara nabi sallallahu alaihi ashabi manzo Allah yace da sahabbansa aya ajizu ahadukum adaya da kan zai kasa an yakra sulusu qur'an fi lailat ikranta sulusi daya daga cikin qur'an fa shakka zalika alaihi shi kowa abun ya masa amana sulusun zai karanta wa qalu ayyuna yutiku zalika wan daya daga cikin zai iya ya rasulullah fa qala Allahu wahid as-samad suratul qur'an shine suratul ilah shi kalmar samad shine duk shugaban da baya bukatan kan kowa ko yana bukatan sa shine samad shi sa shugabannin laraban sun nuna na kira samad to in ka karanta fa to kala farbari wannan mu'allaka ne wannan mu'allaka ne kar farbari farbari yana daga cikin wannan eh, eh, firabari samitu aba ja'far muhammad ibn abu hatim muhammad ibn hatim warraka abi abdullah shine mai rubuta buhari yaqul kala abu abdurrahman yace abu abdullah yace an ibrahim ya rawaito waje ibrahim nakhai wannan kala abu abdullah an ibrahim nakhai mursalan wannan hadisi mursal ne abinda yake nufi munqati ina nan wurin ya dauke ci mun kafi ina don da hanya da daban daban mun kafi ina nan wurin shi ya kira shi mursala eh shi abin da ya ce ibrahim ibrahim bai ruwaito wajen abin nan eh, naka'i gashi ya ruwaito shi mursala mursala na nan wurin shi ya ce wa an bahaq al-mashriqi musnadan amma ruwan da ya zo wajen dahak almashirki shi musnadan ne ma'ana ji shi akwai munkafi akwai mursal buhari duk ya hada maka nan wurin sai mu gama tukun mana a ci karatun mana wancan da macinin da ya koro shi a nan da ya ce ibrahim dahak to hanya ibrahim shine akwai mursalan amma hanya dahak shi rawaito wajen abi sa'id khudri shi sa ruwan ibrahim naka yi zuwa sa'id khudri shi shi munqati'i ne eh, buhari ya ce da shi mursalin eh na ika amfani da hadisin mursal ya ce munqati'i ne eh, menene maganar ka hmm? an gane to shi ke na ji kun gashi ko musamman eh, tun tunda ba ku zo da wuri ba kun shashayen ku kun zo ni kuma ban shashayen shi ku kyara ya eh, an ki za mu saya nan gobe mu karasa ni na gaji ba kwa zuwa da wuri shi kun kimsa kun ci da mame ba na ku zo wahar da ce ku zo da wuri me yasa ba kwa zuwa ni abin da muka yi na daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kura kura Allah ya fi mana iyayen mu Allah ya cikin su Allah ya ba mu albarkacin mu lai ba mu damuna mai albarka lai ba mu damuna mai albarka na'am